والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم waɗanda suka zo bayan waɗannan kuma suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama suna cewa Ya Ubangiji, ka gafarta mana da ’yan uwanmu waɗanda suka riga mu yin imani da Allah da manzansa, kada ka sanya wani jin haushi ko ƙullaci a cikin zukatanmu ga wani mutum daga cikin muminai. Hakika, kai, ya Ubangijinmu, mai tausasawa ne ga bayanka kuma mai jin kansu ne.